Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci, kuma a cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Shirin namu zai yi duba ne akan yadda ga alama annobar amai da gudawa ke nemar fin karfin hukumomi a Najeriya. Muna kuma tafa da bayanan muhimman kanin labaran jaridar Aminiya ta ranar Juma'ar nan. Annobar amai da gudawa na ci gaba da lakume rayuka cikin ruwan sanyi a jihohi sama da 22 a Najeriya. Hukumar yaƙi da yaduwar cututtuka ta Najeriya ta bayyana cewa yawan mutanen da suka kamu da cutar kawai yanzu sun fi na shekarar da ta gabata. sai dai wasu jihohi sun zargi hukumar da ƙin taimakawa don yi wa annobar linzami. Jihar Bauchi na cikin jihohin da ke kan gaba wurin yawaitar masu fama da wannan cuta. Kuma abokin aikinmu Hassan Ibrahim ya jiyo mana yadda wasu daga cikin mutanen jihar ke kallon lamarin. Alhamdulillah Me za ka faɗi dangane da yaɗuwar wannan cuta ta kwalara a Bauchi? To, yaɗuwar cuta ta kwalara sai dai mu to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. abu na farko ni dai a yadda na lura da wannan al'amari na farko mutane wasu sukan dan kazanta a cikin gidansu magana na gaskiya tsakanin da Allah za a ci abinci kana ganin ɗanka zai sa hannunsa a cikin abinci ba zai ka ce wanke ba na biyu makwancin yaranka ba za ka ɗan gyara ba to ni na yi la'akari da wannan kuma za ka samu toilet wajen bayan gida sai ga yaro ya je ya fito daga bayan gida an ce masa ga abinci ya tsoma hannu to kaga wannan dole a samu matsala irin wannan al'amari yawa abu na biyunsa kuma game da ruwan sha to ruwan sha dai sai mu ce to a nan da Allah ya jarabce mu kwanakin baya da aka dan samu wahalar ruwa to kaga ruwa za a sha na rijiya za a sha na ina za a sha na ina sakamakon babu to a nan kaga dole a wannan guri Allah zai iya jarabta mu da wannan al'amarin to abu na uku ni da na lura da wannan al'amari yawanci a asibitin baka nake yin lodi ana kawo masu amai da zawo din da sauransu ina gani a gaskiyar magana shine a yadda na lura da jami'an gurin suna dai iya bakin kokarin su tun da kaga na farko a ido na sai a dauko in an dauko mara lafiya keken ka za a feshe maka keke za a feshe maka su wannan dan tsumman da ka fito da shi daga cikin keke na fef din eh, za a samu jami'an su wanki to ni dai yawancin abin da na sunana Alhaji Muhammad Ibrahim amma an fi sani da Alhaji Manasa me za ka faɗi don gani da yunkuri da aka ce gwamnati ta kamar sakaci da gwamnatin jihar bauchi ta yi shi ya jawo karuwar cutar ko kuma kasa dakile cutar kwalara a bauchi eh wannan haka ne gaskiya sakacin gwamnati ne saboda mai sa batun tsaftace muhalli da suka da tsaftace rijiyoyi da waɗansu banɗaki da irin kwashe share-share da suka ce za su yi mm. gaskiya ba a yi ba ba a yi ba mm, ba a yi ba don ka ji haka za ga rijiyoyi ofili haka amma kwanan baya ita hukumar lafiya a jihar eh. ta ce mazauna bauchi da yawa sun ki amincewa a tsaftace rijiyoyinsu saboda wasu daga cikin suna kiwon kifi me za ka faɗi da haka ai wannan eh, mu dai ba wanda ya shigo wannan kurin da sun dai sun dai faɗa ne dai kurin sun dai faɗa ne kurin amma mu dai ba wanda ya shigo cikin area mu da sunan cewa wai ya zo zai fesa magani an ce akwai ana kiwon kifi babu shi amma me zaka faɗa dangane da a takaice yunkurin da take na kokarin daƙile ya cutar. Eh to gaskiya kan idan sun ce in in suka ce za a magance abu idan suka yunkura in Allah da kura da a samu sassaucin abu. Wasu mazauna birnin Bauchi kenan suke bayyana yadda suke kallon cutar kwalarar da ta addabe su. Na tuntuɓi shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko ta jihar Bauchi, Dr. Lurwani Muhammad, domin jin me suke yi wa mutane a gwamnatance domin daƙile yaɗuwar wannan annoba. Dr. Lurwanu gashi an samu barkewar cutar annobar kwalara a Najeriya kuma jihar Bauchi na ɗaya daga cikin jihohin da cutar ta fantsama sosai. Wani ƙoƙari gwamnati ke yi wurin ganin an ceto al'umma? A yadda muke magana yanzu mutane da yawa sun kamu ko mutane da yawa sun rasu don haka a ciki har da wayanda suke nebo makwabtanmu kamar na plateau Lokal gaman waje guda biyar ne suka zuwa zuwa cikin bauchi suna karɓar magani kyauta don bauchi wannan bauchi ya ce duk wanda ba da lafiya a shi magani kyauta sai tsallako wannan lokal gaman din kaga akwai Sumaila na can Kano da mutane da yawa sun zo mutum kusan talatin da ɗaya suka zo Jos North mutum goma sha ɗaya Kanam mutum takwas eh, Jos East mutum shida birnin kudu mutum uku Basa na lokal gama na Plateau mutum biyu Jos South mutum biyu su wa'ina sai su gangaro su karɓi magani a nan cikin garin Bauchi. Tana karɓar magani yana ba da magani kyauta. To sai abin ya faru sai muka kira duka wanda suke tallafa mana. Hmm. Akwai likitoci wanda ba su da iyaka wato Dr. Zuda Ruwa da muka kira asusun kulawa da yara wato UNICEF da kuma wakilai na eh, masu kula da kiwon lafiya na duniya wato WHO da dukkan basefa wato wanda suke kula da kwashe shara da kuma minister of Environment duka muka haɗu gaba da kuma ma'aikatan ruwa na Bauchi. muka kira kowa da kowa ya zo muka zauna ya za mu fitar da wannan aiki muka zauna muka yi muna mitin so biyu ne a sati yanzu haka mun ga mitin na zo nan yanzu muka hada da wayannan mutanen da ko so wani action aid fahimta wanda suke taimakon mu na manta da sun suma sun taimaki a action against hunger eh. sun kama na kaya da yawa irin na shiga sako sako an dauki yara suna zuwa gida gida mutum ɗari da sittin ne muka ɗauka suna zuwa gida gida a cikin gari sun je gida ɗari biyu da wani abu suna ba da magani suna fishi a rijiya a cikin rijiya suna a gidajen da mutane da suka kamu da ciwo da kuma makwabtansu don kowane asibiti mun ware inda za a rika duba marasa lafiya a kowane babban asibiti a cikin karamar hukuma da kuma ƙananan asibitocinmu muna kai magunguna kamar ruwan gishi da suga da maganin feshi da kuma ita wannan ruwa da muke ba ruwa na masu ciwo ɗin a samun su sun gaga suna amai kuma ncc sun ɗan taimaka mana kaɗan sun zo amma sun taimaka su komi ba kan mutane da suke zuwa gida-gida suna feshi suna gaya mutane a game da kiwon lafiya da game da kwashe shara da wanke hannu da kuma kulawa da abin da za su ci da abin da za su sha muna bada watsa labarai a gidan rediyo da talabijin muna ga gaya mutane muna yin jingal muna gaya mutane ya ya kamata su kula da kansu ga cutar nan ya zo ana cikin haka sai kuma ita wannan WHO ta bada da allurar rigakafin ma Bauchi miliyan ɗaya da ɗari biyar ta ba mu wannan allurar rigakafi a nan Bauchi wanda muke mun kashi biyu ne akwai first dose akwai na farko akwai na biyu yanzu mun ba da ɗari bakwai da saba'in dubu ɗari bakwai da saba'in da biyar muka bayar ma cikin garin bauchi wani nan ran ashirin ran ashirin da uku ga wata ko ran za mu ba da wannan ɗaya second dose wato kashi na biyu na alluran kafin ya zama yadda ka gama ba allura na farko yana ba da kariya wata shida allura na biyu yana ba da kariya shekara uku yanzu haka abin ya sauki a cikin garin bauchi da wanda muka bayar a bura a cikin toro guda biyu ward guda biyu da kuma ward guda biyu a das muka dan ware muka dan baya sun duk Najeriya mu kaɗai ne aka ba mu wannan allurar rigakafi saboda amma gaskiya tun da aka yi cikin garin Bauchi abubuwan da yake mutane suke zuwa da ciwon sun ragu duk wanda suke zuwa ciwon ma wanda ba su yi allurar rigakafi ba yawanci duk wanda ya zo asibiti ba a biyan kuɗi suna yi ana mu kuma duk lokal gamman gwamna ya ba mu kuɗi muna kai magani ana duba su ana ba su magani kyauta wallahi kaga ya kamata a ce ita hukuma mai kula da eh, yaɗuwar cututtuka wato ncdc kamar yadda muke samun kulawa da daga primary health care idan akwai damuwa abun allurar rigakafi wallahi ba su komi ba sun ce wai state ne za ta yi hmm. mutane yanzu akalla an gaya maka mutane da suka mutu jiya a kwalara abokin mutum goma ne tun da aka fara covid-19 gaba ɗaya shekara biyu da rabi mutum goma ta buga kawai suka mutu abokin jiya kawai mutum goma suka mutu so kaga ba su kawo tallafi sun sa wani wajen da za a tsaya daga can shi an yi santa nasu na ncdc din ana yi kamar yadda aka yi na isa ciwon mashaku aka haɗa kai da matallafa musu irin su WHO ne su aka haɗa kai aka je shi sakataren gwamnati ya zama shugaban kulawa da ita wancan cutar to bata kashe mutane ba gashi nan nan wannan ana ta mutuwa ba damu ba don mutane da suke mutuwa talakoki ne ba manyan mutane ba ne shi yasa ba damu ba hmm. inda manyan mutane suke kamuwa da an damu Dr. Lurwani Muhammad kenan shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko ta jihar Bauchi Za mu ji ta bakin hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta Najeriya NCDC nan gaba a cikin shirin. Jihar Katsina ma na cikin jihohin da wannan ibtila'i ke ƙara ƙamari. Ga abokin aikinmu a birnin Dukkan, Tijjani Ibrahim, da bayanin halin da ake ciki. A jihar Katsina kamar sauran jihohin Najeriya ta yi fama da matsala ta cutar amai da gudawa inda mahukuntan jihar ke cewa akalla mutane 75 ne suka rasa rayukansu. kwamishinan kiwon lafiya na jihar injiniya yakubu dan jashi ya bayyana haka yayin wani babban taro na kungiyar likitoci ta ƙasa inda yake cewa jihar tana da akalla marasa lafiya dubu ɗaya da ɗari 1,400 wanda suke fama da matsalar ta amai da gudawa a faɗin jihar. Yakubu Ɗanja ya ce ko da yake gwamnatin jihar na ya bakin ta wajen ganin cewa ta dakile matsalolin ta hanyar sayan magunguna da raba su asibitoci don maganin matsalar. Ya yi kira ga mazauna jihar da su masu ɗauki mataki na kare kansu ta hanyar tsaftace jikinsu da kuma muhallinsu. Yakubu Ɗanja ya ce karmar hukumar Funtuwa ita ce wanda ta fi fama da matsalar a faɗin jihar. An gaida Tijjani Ibrahim. Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast. Har wa yau kuna iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash da twitter.com slash Domin jin ta bakin hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Najeriya, abokiyar aiki na Lilian Ogazi ta tuntuɓi shugaban sashen wayar da kan jama'a game da barazanar bullar cuta Dr. Hayaɗi So. Generally, um, role to Matsalar rashin lafiya abu ne da ke maimaituwa, kuma kowane mataki na gwamnati na da rawar da yake takawa wajen magancewa. Aikin gwamnatin tarayya wadda NCDC take wakilta shine yin tsari da za a ba a faɗin ƙasa. da kuma taimako ta hanyar samar da horo da kayan aiki da kuma sanya ido kan yadda ake samar da cibiyoyin kula da masu cututtuka da kayan aikinsu musamman a lokutan da ake tsammanin bullar cuta domin a tabbatar da cewa cibiyoyin na da duk abubuwan da ake bukata na kariya da magani da kuma rabon kayayyakin wayar da kan jama'a. An gaida Sagir Kano Sale da fassaran kalaman Dr. Yahaya Iso. To kafin mu karkare shirin bari mu duba kaɗan daga cikin tsarabar da jaridar mu ta Aminiya ke tafa muku da shi. To babban labarinmu na yau Juma'a tattauna ne da mai martaba sarkin bici Alhaji Nasiru Ado Bayero wanda za a shi sandar sarauta a gobe Asabar inda muka taɓo rayuwarsa ah, yadda suka taso da mahaifinsa yadda alaƙa alakarsa take da ɗan uwansa sarkin kano alhaji aminu ado bayero da alakarsa da tsohon sarki malam muhammad sanusi na biyu da a ciki yake cewa yadda suka taso da tsohon sarkin ma ana buga misali da su ɗaki ɗaya suke kwana tare suke komai sannan kuma ya taɓo magana cewa a game da ɗaura auren yarsa da za a yi yau juma'a da ɗan shugaban ƙasa muhammadu buhari bai so a ce ta yi auren a yanzu ba saboda shaƙo da suka yi. So wannan shine babban labarinmu na wannan mako a wannan fitowa. Wato ya ɗan bayyana cewa dai kamar shakuwar da suke tsakanin da mahaifiyarsa eh, ya eh. kuma ce ya so mata ƙara makaranta kafin ta yi auren. So amma hakan shine mafi alheri ga su. So shine babban labarinmu na wannan mako. Labarinmu na biyu shine yadda sabon rikicin jose ya mayar da hannun agogo baya inda muka tattauna da waɗansu da kuma yadda abubuwan suka faru. Sannan akwai labarin fitaccen jarumin nan Tijjani Asasi wanda muka tattauna da shi game da dalilin da ya sa ya shirya fim ɗin a duniya da kuma wasu kalmomin da ake amfani da su wajen kiransa su ya yi bayanin su a wannan hirar da muka yi. Eh. To wannan duka idan mutum ya nemi jaridar Aminiya ta yau zai samu eh. wannan cikakkun eh. labaran. Eh. To idan muka ketara kasashen waje kuma fa? To a labarinmu na kasashen waje mun yi nazari ne game da abubuwan da suka faruwa a Afghanistan yadda taliban ta rusa shirin Amurka na shekara ashirin a cikin 'yan kwanaki. So mun dubi suwaye taliban ya suka faru me suka fuskanta kuma ya aka yi suka sake karɓar ƙasar a yanzu da kuma me kudurinsu a gaba don mun kawo waɗannan abubuwa a wannan fitowar. ya bangaren labaran al'ajabi so a labaran al'ajabi akwai yaron da ya kai karar mahaifinsa ga 'yan sanda saboda mahaifin ya sa shi aikin gida sai kuma wani ce ma zaune da ya auri mata biyu a rana ɗaya kuma yake shirin zai bar ƙasar su ya tafi wata ƙasa neman aiki waɗannan suna daga cikin labarin mu na ɗan Najeriya ne ko kuma a ba ɗan Najeriya ba ne ba eh, shi da sana'a wata ƙasa bai ma da aiki bai da sana'a ya auri mata biyu wannan karin bayani sai dai an duba eh, a bangaren wasanni fa to a bangaren wasanni muna da labarin yadda aka sa gasar cin kofin afirka na 2022 wato 2022 wanda za a yi kenan a baɗi a ƙasar kamaru rukunin da najeriya take ciki ana ganin kamar shi ne rukuni mafi zafi saboda akwai najeriya akwai masar da kuma wasu masu ɗan tasowa haka. Eh, to ana ganin cewa kenan za a yawa. Sannan Lukaku ya ce ya faɗawo ƙungiyar Chelsea da ƙarfinsa a matsayinsa na ƙwararren ɗan ƙwallo. Hmm. Sannan akwai wani ɗan ƙwallon ƙungiyar ƙwallon kafa tana kwara United ta Najeriya ya ɗauki rigar sa ta wasa ta ƙungiyar ya kai tsohon kyaftin ɗin ƙasar Brazil Mato Kafu ya nuna masa wannan riga a matsayin karramawa da sauransu. An gaida Salihu Makera, editan jaridar Aminiya. Duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aikina, Sagir Kano Sali a nan Abuja da Hassan Ibrahim a Bauchi. da kuma Tijjani Ibrahim a Katsina da kuma waɗanda duk aka ji muryoyinsu. Ni Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku a madadin su duka. Ku huta lafiya.